Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi sa a dangane da abin da ya faru tsakanin ƙasar Nijar da Benin, inda za ku ji cewa ƙasar Benin ta yi asara mai tarin yawa ba da wannan abu da ya faru tsakaninta da jamhuriyar Nijar. Na sa'insa wadda har ta kai ga Patrice Talon ya ɗauki matakin dakatar da man fetirin ƙasar inda su kuma ƙasar jamhuriyar Nijar ma'ikwanta sojin CNSP suka dakatar da dukkan motocin kayayyakin nan da ke shigowa ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda suke na ƙasar Benin inda wannan mataki da sojin CNSP suka ɗauka ya janyo asara ga wato ƙasar Benin musamman ma ta fuskar aiki da wato 'yan ƙasar suke amfana da shi. wanda wannan motoci mafi yawansu na kasar benin ne masu saurare ku gyara zama domin jin wannan rahoto da muke tafa da shi ba a da wannan abu da ya faru bayan fatir stalin ya janye waccan doka da ya kafa ta hana man fetirin wato fita daga wato ƙasarsa zuwa wato kasuwar duniya domin ba wa nijar damar sai da shi inda a yanzu bari ku ji abubuwan da ke faruwa haka zalika da tasirin turawa na faransa da amurka da irin abubuwan da suka yi wanda duka dai su suka jawo wannan abu ya faru tsakanin benin da niger duk da irin alaƙa da take tsakaninsu amma suka wato ja ra'ayin fatir salon har aiwatar da wancan abu gashi ku saurara dan masana arziki suna kiyasan cewa abinda benin take makanta asara a kullum abin zai wuce ma tunanin mai tunani ma tun da matasan mene sukan samu aiki a kai da kawo da mutanenmu suke yi tsakanin kasashen biyu nijar da benin sukan samu aiki fiye da mutanenmu tun da muna da matasa alhamdulillah amma mai yawan su ba su samu aiki ta wannan bangare ba tun da galibi motocin da ke shigowa daga abinci ta benin motoci ne wanda suke na bene mai yawa cikin mota ɗari za ka samu gwamnatar na bene kaga ai sunan kai magata kenan da sunan kasan mu kuma suna cin garabasa to amma bene ta hana a shiga da mai a teku teku kuma a yi da dokar duniya take ko yaƙi ake yi teku ba wanda zai hana shi ya ce ba za a wuce da ba za ka wuce da kayan ka ta teku mutum da kana haɗa da mutum kowa ya gaƙin na gaske na rasha da ukraine ba abin da ya daina zakwa wanda ke zuwa da to amma waɗannan kasashe masu karyar demokuraɗiyya kowa san karya suka yi babu wata demokuraɗiyya yanzu wace ce umar demokuraɗiyya wa take kirarin ita ce demokuraɗiyya ba amerika ba hukukul insan hukukul mar'a hukukul tifil to yanzu karya na duka wannan a duka ta faɗi wannan wannan masu fasa su suka sa duka ya faɗi yanzu dole zai zama demokuraɗiyya to ko kuma haƙƙin ɗan adam to sai a ce kalli abin da ke horo a gaza bai ma sai daga kai wannan magana ba saboda dama ƙarya ta su turawa abin da sun fi ɗauka demokuraɗiyya kawai tsarin da zai ba su dama su wautar da 'yan ƙasa wata ƙasa su tatsa arzikinsu su yadda suka ga dama a cikin ƙasarsu to wasu daga cikin mutane wanda suke ba su ma san me suke yi ba sai su da wannan tsari ai kaga musulmi wai yana cewa yan ba da demokuraɗiyya ba ai ba a mulki to abin sai baka mamaki to mulkin da an kai farin ba demokuraɗiyya mutane sun zama sun kwanci hankali yanzu da wannan mulkin demokuraɗiyya ya kawo mutane ta'addanci da arzikin ku an ga kun gano za ku amfani da shi to ba za a ba ku lahiya ku ci shi ba sai kun ta tsaye tunda makiyin ka ta tsaye yana hana shi yana son ya hana maka jin daɗi ke ma ai ba kwance za ka yi ba dole wanda ya hana mu ido ne kwana dan ya ga bayan ya gama za ka tashi ka hana mana kwadon gaba ne ba lokacin kwana ba ne ba lokacin maganganu ba ne wanda ba su da muhimmanci ba ƙasa kamar china ta sai abu kamar benin ta ce wai ba ta wucewa da shi to kaga benin ma har da ita bata ma san kai bata ma san ita ko wace ta ba kashi tamanin cikin ɗari na abubuwan da ake amfani da su na kayakin tasarrufi na duniya ma'ana kayaki na kere-kere wanda ake amfani da su kashi tamanin cikin ɗari bugun china na to kaga wanda ya samu kanshi matsala da canan ko gaskiya kamar ya shaƙe kanshi ga wuya nan tun da ne ba ta da wani abu wanda wanda za ta yi takamma da shi sai ko hanya ta wata take mamar rasu ce wadda take hanya ce wadda ba za ka hana mutum biyuwa da kayan shi ba ko da kana rigima da shi eh teku biyuwa na ta yi inda kuke kuma misali mu Nijar in manka da muna iya jihar tekun mu muna fata Allah ya buɗe mu ƙasar mu duk da dai akwai buɗe cikin ƙasa to abubuwan na har yanzu ba su rattabu ba in sun ka rattabu kuma na iya jawo ta mu gina kowa askariya mu gina karhin soji don muka gina sozawanmu idan muna da kayayyakin aiki wanda suke kiran muna tunda idan za mu tashi mu gina soji da kanmu to Allah na tabbatar muku da cewa kasashen turai sun ji tsoron mu saboda abinda ake sarrafa makami da shi na nuclear power kowa na wawiya muna da shi muna da wasu ma'adanai wanda suke hatsari ne ma'ana an kai mukami da su suna da guba za su iya ba mu damar za mu abinda muka gada masu cikin kasanmu, mu da sauran kasashe ba su ba su su daga mu dan yatsa ba na farko kenan na biyu kuma idan muka gina karfin soja, so za mu za su biya jiragen mu na takon kayaki ma'ana jirage na ruwa da ka'idodi ma'ana da barikin soji cikin ruwa tunda teku duk kasar take teku za ta samu saukin kayaki saboda hanyoyin da ake da su a mumarratul barriya ma'ana hanyoyi na rafi na tudu wanda ake biyuwa da kayaki da su ta ƙasa ba sa wadatarwa tunda abin da kwantina dubu za su zakkuwa da shi jirgin ruwa kaɗai zai zaka da linkin ba linkin sau goma tunda akwai mai ɗauka kwantina dubu ishirin dubu talatin abin da sama kuma ko a turai ko ƙasashen da muna da tarihin yadda suke gudanar da siyasar su yanzu idan ka ɗauki ƙasar china ko kuma rasha ƙasashe ne mayan ƙasashe amma gaskiya za a ɗaga musu me za a cewa za a ɗaga musu ma'ana za a jinjina musu saboda ƙasashe ne wanda suke ba su shiga rigima ba su shiga siyasa wasu ƙasashe yanzu kaga china in tana mu'amala da kai ba ta cewa wai dole sai kai al'adunta ko kuma dole sai ka mai da yaranta zan yaranka ka zan magana da shi ke da ɗiyanka ba ta wannan A rasha ya ba ta wannan shi safin wannan kasashe yanzu wadance ne algarba turawa na yamma yanzu duka kasashen duniya sun koma ganuwan makircinsu tun daga abin da ke faruwa a palestine amerika ta ba isra'ila makamai isra'ila tana kashe mutane a ƙarƙashin ƙasa kuma sai tana nuna wai ita tana kwaɗayin a dakatar da tsagaita wuta hamas ce bata amince ba to da hamas ta ba da ta sallama martanin tabbada na cewa ta amince a tsakiyar ta wuta amurka dai bata bada gaskiya kan abin ba ba su doki abin da muhimmanci ba saboda su suna ma kowa kallon tasaggur ma'ana suna ma kowa kallon yana ƙasa gare su mutane na zai da takabburanci da jabbaranci duk yadda kake mu'amala da amurka to karka ɗauka cewa wai kai suna mu'amala da kai na matsayin ƙasa tun da akwai wani bature yake cewa ta wani abdullahi ke ce mishi mu kasashen mu kaga akwai abubuwa da dama ciki wanda kamata a ce ku zo mu fahimci juna da ku yake mai yake ce mai yace abdullah kasashen ku mu ba mu su kallon kasashe muna musu kallon kamar wurin shan maina kamar ka ce muhabbatul banzin wurin wurin da zaka zo ka cika mota ka da mai kai gaba ce to sai ya zan wannan wuri na dauke da jarafo ma'ana yana da alam akwai flash gare shi ma'ana dukkanin wata ƙasa in dai ba mai mutunci ta ba misali ba ta mutunta kanta ba tana ɗigin wai su turawa mu'amala da su za ta ba su kwanci hankali ko ta ba su tana da suke ta suna wannan ƙasa dibin ma'ana wurin shan mai na kawai yake ɗauke da jarafo. ma'ana duk gidan shan mai duk istasen ka ce tana ɗauke da garafan ƙasar ta to haka nan suke mu sauran ƙasashe kallo amurka ba ta mutunta mutum in dai ba da ƙari ba ai kun ga abin da faru ta afghanistan da lokacin da amurka ta shiga afganistan akwai mutane da ke dibin ma kawai sati guda ta gama da taliban tunda idan ka ɗauki amurka ka kwatanta da karhin da take da shi da karhin taliban ma'ana kamar ka ɗauki sanda da takobi na kace za su za a bugayya kaga dai sanda cikin sa'anni ko kuma cikin kankanin mantoci za a gama da ita amurka ta yi shekara ashirin tana ta yakin su ta yi nasara har lokacin da sun ka zo kan mulkin lokacin da ta kore su har dai an kai ta karshe dai an kai ta karshe a lokacin da amurka ta yi to tana kaskance sojin amerika suna neman taliban da allah da sabar kashe su haka nan su tsaya su kwashe kakinsu saboda suke mutane na amurka masu hikidi masu hasada a ransu jiragen da amurka sun ka lalata na afghanistan tun da kai jawa saboda hasada jiragen sun sama na taliban na gwamnati da sun ka zo kama ma yaƙi akan taliban jirage na tana amma da suke da suna da hasada da hikidi da keta cikin ransu ka ga jirgi helicopter sabo akalla da helicopter sun ka lalata sun kai helicopter ɗari da abu tsakanin helicopter da jirage waɗanda nan ga tsayara hujumiya za ka ga jirgi ga hinan sabo amma madubban jirgi gilaskin jirgi an buge shi da martuna na'urori wanda suke ana ake sarrafa jirage da su mana in jirgi zai saukar zai tashi ana gano abubuwa duka duka son ka samar na son ka bibbike su saboda hasada sun san taliban za su zo wannan wurin to kar mutum ya ɗauki kan shi mai da kai shi bawa da sunan mu'amala da wancan kasashe wancan kasashe mu mun san su cike da wajen su mun karanci siyasa america mun karanci siyasa kasashen turai duka duk wata ƙasa su ne mata kallon ma'ana alamu fare suna mata kallon duniya ta uku ma'ana ƙasa ce wadda ta kamata a yi mu'amala da ita ba tare da an mutunta masu mulkin ta ba ba tare da an mutunta 'yan ƙasar ta ba shi yasa za ga mutanen nan suna mu'amala da kasashen namu kamar dai suna kamar kana mu'amala da ɗalibinka kamar kai ne malamin makaranta kana mu'amala da ɗalibinka to cikin ɗaliban ma in malamin mai mutunci na ko wanda kamata a ce yana mutunta su to amma su wancan kasashe ba su da wani da yake ba su da akhlaq ba su da halaye na kirki mutane na suke saura ba ma yahudawa na saura ba su da ma addini ba duk wani musulmi suna mai kallon to bai kamata a ce ya san ya amfani da arzikin shi ko kuma ya san yadda ake ciki ba da kasar kamun masu sarrafa tattalin arziki turawa ne akan samu mutane wanda ba su fahimci rayuwa wanda za su ga mana mutane suna gayar cewa ai babu wannan zai bata da bature ya kai lahiya ya kai labari to sai a ce mishi wannan ya cika da bauta Allah ya taimake shi ai da dama mata da su turawa ma so su ai suna bata da juna saboda su in kaga suna maka barazana to in sun ka gwada ka sun ka ga baka tsoron su za su baka lahiya yadda suke marasha sannan sun kasu marasha ma'ana harbul eh, istinzaf su ta yaƙi da rasha hamma kamar rasha su rage to sai zama rasha ma abubuwan da take sarrafawa ga lokacin da suka suka samu takunkumi ta yi abubuwan da take sarrafa lokacin da ba ta da shi tattalin arzikin ta marmakin ya ragu karuwa ya yi to duk kasar da ta mai da kanta baiwa turawa ba za ta gane kuranta ba sai lokacin take son ta yi wani abu wanda ya kamata a ce ta yi shi tun da wuri to idan ta makara ba ta yi shi ba lokacin ta ce za ta yi shi ha nan ba za su ba ta dama ba gara mutum ya kauce musu tun da kasar ka ce tana cin gashin kanta duk abin da kaga ya kamata cikin kasar ka wanda zai kai yan kasa gaba ka yi shi ba wanda zai sa ka cikin matsala da kasar ka ba ita bai ne wace riba za ta samu cikin wanga abar ta yi ba ta da riba sannan muna da hanyoyi wanda za mu iya sakewa tunda duk wanda ya ce maka dole kake zuwa ka sai kayaki ma'ana mahallatakin shi shagon shi ko kuma huri inda yake aje kaya sai ya ce bai sai da maka kuma inda ake sai da su hurin yana da yawa kaga ai ba za ka ce ka zo kana lashin shi kodi yaushe za ka canza farin sayi ne. To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan rahoto kenan da muke tafa da shi daga bakin wani dan kasar jamhuriyar Nijar mai kishi wanda ya kasance dai baya ma cikin kasar Amma saboda irin kishi da kuma irin abubuwan da ya sani yake bayyana abubuwan da ya faru. Wanda dai kamar yadda kuka ji kasar Benin a wannan abu da ya faru asarar dai tana gare ta ba Nijar ce ta yi asara ba. wanda ta yaba da abin da ya faru kamar yadda kowa ya sani na wato sa'insa da fatan stalin ya hana cewar man fetur na na kasar jamhuriyar niger kamar yadda bututun man fetur ya huce daga ƙasarsa zuwa a sai da shi kasuwar duniya ya dakatar da abin inda babu shakka daga karshe dai ya janye kalamansa duka-duka dai abin yana da tasiri da wato turawan amurka da faransa waɗanda su ne suka tunzura shi akan wannan al'amari inda a yanzu dai kun ji dai asarar da wato dai kasar ta benin tai wato asara ce wadda nijar ita ko rabin asarar da suka yi ba ta ba yayin da su ma suka ɗauki mataki a kan su hana motocin wato kaya na kasar amfanuwa izuwa nijar wanda babu shakka dai wannan abu za mu ce ƙasashen dai biyu a yanzu batu ne dai na buɗe boda ya rage wanda shi ma ana fatan a nan gaba a sulhunta domin buɗe bodar inda dai a yanzu benin ta buɗe ta tabo da niger niger ne dai sojin cnsp suka ƙi buɗewa saboda abin da suke zargi na wato fatir stalin wato faransa sun haɗa baki da shi an jibge sojojin faransa a ƙasar tare da wasu abubuwa dai da za a iya yi wajen wato cutar da ƙasar niger hakan ta sanya sojin cnsp suka ƙi buɗe wannan boda to ba saurare karshen rahoton da muke tafi da shi kenan kamar yadda kuka je wa kunnuwanku. ku ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotanni akan abin da ke faruwa mai saurari muna ƙara roƙonka idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu mai albarka ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baka damar kasancewa da mu a koda yaushe mun gode